Salamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka. Sunana dina na Khadija. Kar ku manta idan kuka kalla ku dinga mana subscribing kuma ku dinga mana liking. Yau na zo da batun matan aure. Banda matan aure ma har da 'yan matan. Duk wacce ta kasance mace to da ita nake yi ko matan aure ko ba matan aure ba. Me zai hana mata ku kama sana'a? idan aka ce sana'a ba a cewa ki dinga jiran miliyan ɗaya miliyan biyu kamun ki fara sana'a ba ba wanda yake cimar rai kamar na matan aure washin ba ku san cewa bani ni yana korar da namiji a gida ba ba ku san cewa ba ni kaza a ji ba da goma ba da ashirin yana cimma namiji rai ba ba ku sani ba to idan ba ku sani ba yau na gaya muku ba abin da namiji ya tsana a rayuwar shi kamar a ce je a samu babanku ya baku kuɗi za ku siya manja a ba da goma za a yi kaza a ba da ashirin za a yi kaza sai me sai namiji ya rena ki ko da ya zama mijinki zai iya rena ki akan haka sana'an nan fa ba wai an ce wai sai ka je ka buɗe boutique ka yi me ba mata wanda kuke online kuna chatting za ki iya siyan abinki ko gyalalluka ne ko safan yara ko rigunar yara ko takalman roban nan abubuwa dai da kika san ba zai ci miki kuɗi da yawa ba wanda na san bai gagare ki ba za ki iya siya ki sa a whatsapp whatsapp group din nan whatsapp ba wai don an yi shi a dinga shashanci ana chatting kawai ba ne ana haɗuwa da 'yan uwa da abokan arziki ba kawai an yi shi ne mai saboda ka tallata abinda kake siyarwa duk abin da kake sa a rana ko a kwana biyu zaki ga wani ya ce a ah, ina son abu kaza idan ka je facebook zaka ga har da masu sai da dubulan suna wurin akwai wata mata na angwari mi wallahi a facebook naga tana sai da dubulan to har gidanta yanzu sai in je in siya me ya kawo haka ai matan aure ne kuma matan mai kuɗi ne ballantana mu matan talakoki matan talaka daga hannu sai baki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 amma sai ki ganiya da wayan dubu ɗari biyar biliyan ɗaya ba kya aikin ja ba kya aikin fari me zai hana kuɗin nan mm, tabbas e kila wani ne ya siya ya baki me zai hana shi wannan da ya siya miki idan ko yana son cigaban ki kuɗin jari zai baki ki je ki buɗe shago ba sai ki rike babban waya shine cewa ke big girl bace rike wayan babban waya is nothing da ni da zan rike babban waya da ke da zaki rike karamin waya we all the same ba a ce kake sai wayan da ra'ayin ke ke so ba amma ki san me kike da shi yau me kike da shi abun ma mamaki da ba ku sani ba cewa wasu da tari da tari sun hana cikinsu cin abinci kamar suka tara kuɗin babban wayan nan su zo suna karya wai samari da suka siya musu ke kin san abin da kika yi kuna intimidating kuna intimidating fellow girls irin ku da ba su yi niyya su yi haka ba yaran da suna taso ba su yi niyya su yi haka ba amma me sai ki ga yarinya za ta ce a tun da wani ta rike ni ma zan rike kin san me ta yi kamun ta samu kin san harkan me ta yi kamun ta samu da kyau ba a ce ka kare ba amma me ka tara idan aka ganka da irin wayannan a duba level ɗin rayuwanka nawa kake karɓawa a wata ko sayayyan nawa kike a shekara a cikin shagonki amma ba wai yau kina can yau kina can ki zo ki dawo da waya ki dangance you're not a big girl because you have a big phone na san maganar zai ma wasu ku zafi amma ba wai na faɗa bane don in faranta wa kowa rai kuma ba faɗa don ɓata kowa rai ba idan za ku yi amfani da kwakwalwanku wannan mutumin da ya siya muku waya idan kika bibiya matan shi tana da katon butik. ke me zai hana ya gina rayuwanki duk mai son ka shi zai so ci gaba wanka kuma duk wanda ya ce wani eh ina so in siya miki waya kaza amma kuɗin yana da yawa me zai hana in baki ki dan fara jari in ya so daga nan kin dan yi karfi sai a siya miki babban waya shine mai son ka shine mai son ka ayi tattali saboda rayuwa wayan ban zama da wani zai haɗa ka da wuka ya karɓe idan shago kike da shi me kika ga kin za taimaka wa iyayenki za ki taimaka wa kannenki har da wanda suke kusa da ke za su ci mu daina sa abin duniya ya rufe mana ido har mu rasa abin da za yi wanda ya kamata yawancinsu ma wanda suke wahala a gidan auren idan kika ji yadda rayuwarsu yake kai wasu har motoci suka tuka an yi rayuwa an yi rayuwa amma me saboda rashin tattali yau ana gidan miji sai an karba ashirin kamun a siye shuga sai an karba goma kamun a siye ma yaro littafi ko fensir idan za ku yi koyi da irin wannan idan za ku yi using nasu as example ku yi kar ki zama irin wanda za ki rayuwanki ki ji daɗi yanzu bayan kin aure ki zo kina bani bani ki zama abin tausayi i get am before no be property i talk am again i get am before ni the property ina da shi da ba dara ba da saboda yanzu baki da shi ku yi tattalin da har 'ya'yanku har mazajenku za su amfana da shi shine kawai shawarar da zan bada mata a kama sana'a ko kuli-kuli ne za sarki san ko daddawa ne ko magi ne ko biskit ne biskit din nan kika fara sai da shi wallahi kamin ki sani idan ɗari ɗari kike siya to wata rana kwali kwali zaki ki siya idan kaɗan kaɗan kike siya wata rana har shago sai kin buɗe don allah mu dinga amfani da social media namu da hankalinmu mu dinga amfani da ba a ce ka kai chatting ba but use it in a wise way ka yi amfani da shi hanyar da ya kamata mu daina yaudaran kanmu mu daina zama yanzu zamanin mace ta zauna namiji ya mata abu ya wuce duk wanda ka ce za ka yi sana'a yanzu sai ya tambaye ka nawa ka ajiye idan baka da shi to idan ka lura baya baka komai saboda me kai ma baka shirya ba balle shi ka nuna mutum kana a shirye ka yi abu shine abu ka nuna mishi kana da niyya ka yi sai ka ga ya baka zan yi sana'a nawa kake bukata miliyan ɗaya nawa gare ka wallahi idan ka ce a'a ba zai kara waigowa ka ba amma idan ka ce ina da dubu ɗari uku to za ka ga zai kokari zai ce a ah, wannan yana da kokari yana so ya yi bari a taimaka mishi let's not just sit down mu yi hannun mu haka lokacin nan ya wuce don Allah idan za mu yi koyi da wannan gara mu tun yanzu zamani ya riga ya canza na kara faɗa zamani ya riga ya canza maza ba su auri burden ba su auren macen da za ta zama su liability liability ba su auren barkan mu da